salele salele salen kuka kyali Zale na kuka kuduru yala ina salele salen kuka kyali Zale na kuka kuduru ga mutumin daji na ya zo gani ya zauna ya zama komai bele sale na kuka kyali sale na kuka kuduru salele salele sale na kuka salili salili sadana ku ina sadan ku ka jadi sadana ku Salatu na da wanka ne hanya ka te mota ka te ina luwan ya sanda da kai na kuka kuturu. Sada na kuka kuturu. Wannan mutum hanyar shi ce, dawan shi ne, mota shi ce, shimi luwan ya sanda da kai na kuka kuturu. Sada na kuka kuturu. Bai dai hawa kwallita ba bare a yi mashi doka wata mota gulai mai gaban ta can ka tafila bayan an mata bodi ko ta ina sai ya fasa salin kuka shadi. Gawa ta mota gunai gaban ta can ka tafila bayan an mata bodi ya zubo fasinja ko ta ina lallasa bana in ga mai maka doka sadan ko ka kyadi salala buga kuturu salele salele salala buga kuturu isake uban dan yun mai sadan ko ka salala buga kuturu isake uban dan yun mai sadan ko baba uba dan jumai salen kuka kyali salen kuka kuduru masu aikin kansu salen kuka kyali salen kuka kuduru salile na kuka kuduru salen kuka kuduru amma da sannu da hanya sannu da aikin labatu salen kuka sale salen kuka kuduru salile salile salen kuka salele salele salala bukar ya kai da hanyar daji ya kai da hanyar birni salen kuka kyali salala bukar salele na kuka kutulu salala bukar salele na kuka kutulu salala kance motar kance karfin ka ne kudin ka ne shin ma yake maka duwa ka sadan ku ka tsari tsari na ku